والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا بريء الخميس إن شاء شاء شاهدوا bayan sha hudu talata ok bayan sha biyu bayan sha biyu ga watan muharram hijira 1438 wanda ya dace da daren sha uku ga watan oktoba shekara 2016 karatunmu uh, zai kasance ne cikin sharhu ibn aqil na hau kenan ko بسم الله الرحمن الرحيم التافي أنا سوى بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والندى وألف ومسند للاسم تمييز حسن تمييز حصل للاسم وترغبوا بمبنتوا شين التمييز بمبنتوا ko rarrabewa hasala ya samu lil ismi ga suna ta wace hanya bil jarri ta hanyar jarra an ga jarra to an san suna ne anan wa tanwini da kuma tanwini duk inda aga tanwini an san suna ne a nan. wanne da da kira ba a kiran wani abu sai suna wa al haka nan alif da lam na ga alif da lam to suna ne akwai suna a nan duk wannan alamomi ne na suna wa musnad al isnadu ilai idan an ga karɓar nauyin wani wato an jingina wani abu zuwa ga wani to ba a jingina kowa zuwa ga wani abu a wannan lafuza namu da muke hutawa, lafuzan abin nan sai in ismi ne idan ka ce muhammadun katibin ka jingina rubutu zuwa gaba ga muhammad wannan na guda mana cewa domin saboda haka katib din nan shine al-musnadu sannan muhammad shine al-musnadu ilaihi ko ka ce muhammad shine mubtada sa'annan katibun shi ne khabar an gani saboda haka al-isnadu ilayhi wato a jingina wani abu zuwa ga gare shi shi abin nan da aka jingina wani abun zuwa gare shi wannan nuna cewa shi ne shi ismun ne ba filin ba ne ba kuma harsun ba ne an gani idan kana son fahimtar abin ya maka sauƙi sai ka ce hasana تمييز ko hasana تمييز للاسم ismi تمييز للاسم تمييز يا tamyizi ya samu da suna ana iya bambanta yanzu bambanta tsakanin suna da abin da ake ce masa fi da abin da ake ce masa harshe muna so mu bambanta su amma yanzu ba mu san alamomin ba ta yanzu ana koya mana alamomin fi ismi alamominsa da ke bambanta shi da fi'ili da ke bambanta shi da harfi shine kasancewa jarra na iya shigowa kansa kuma na iya shigowa cikinsa tamini na iya shigowa cikinsa Ira ne da za ka ce ya muhammad ko ba za ka ce ya katab ba za ka ce ya katab sai dan kai ne ka ga dama ka sa sunan ɗanka katab ko kara saboda ga za mu kira shi kara saboda a wannan lokacin ba mu damu ba da cewa asalin sa fi'ili ne kai dai yanzu sunan ɗanka kara ko katar ko zahab saboda haka za ka ce muhammad ko ya ababakar ko ya umar saboda haka idan kira ya faɗa kan wata kalma wannan kalma ta nuna cewa mene ne ita isim haka al aka ce alkalam الكتاب الطاولة الكرسي الفراش وهذا الذهاب الكتابة القراءة طولة إنك جاء أن يأشبو كان كلمة منيني كنونا كلمة منيني ماذا ينفع؟ اسم حكى المصنف بعد أن يضمنت المصنف إليه awal laruran waka ne ya haƙuri ya danganta ga almusmar kawai mu kai ce almusmar ilaihi wato kasancewa ta musmar ilaihi za a jingina wani abu zuwa gare shi wanda za ka ce zahibu muhammad katibu muhammad ƙari'un ko muhammad ƙawiyun ta ka jingina kowa zuwa ga muhammad ka ce muhammad zahibun ka jingina zahab tafiya زواج محمد كتب محمد كاتب كاجن لنا كتابة زواج محمد أجن جناوة وتكلمة وننوي ونصفا أبو كما يداك يأتي أبن وأنا نقول من ألام سوى إثنين أنت أنت؟ طب إن رأيه ذكر المصنف ما للتافي مو وفي إم مالك مع ألفية ya ambata rahimahullah ta'ala fi hadha albayt a wannan baiti da muka karanta ya ambaci ne alamatul ism alamomin da ake gane suna da su فمنها daga cikin waɗannan alamomi akwai aljarra idan muka ce jarra wa huwa yashmalu aljarra bil yana haɗawa kenan da samun jarra ta hanyar harafi fara ka ce bismi bismillahi bismi ko didin nan ba ma'ana da ismi ba to me ya kawo mi din nan wata da ƙasa ba ba ba to kaga wannan majalurin ne bil harfi wal idafa haka nan جرى انت زمن صوت حاسة يصبو دليل اضافة رأيك في بسم الله قال الله انم مضاف ني الى كي اسم الله مضاف ني دا مضاف اليه هو هذا هو هذا هكا لفظ الله مجرور لإضافة لفظ اسم مجرور بحرف الجر واضح شنو الاضافه wata ba'iya ya yi kuma da biye da zamanto ta hanyar biyayya domin zama a ce abin nan a sifatu tabi'atun lil mawsu idan ka ce muhammadun qari'un muhammad shine mawsu qari'un su ce sifa kana sifanta da muhammad da sifar karatu ka gane saboda haka duk abinda mausufi ya ɗauka shi ne mai sifa ba zai ɗauka ta bi'un ne lahu kenan da kake jismi ismu ɗin ne ya zamanto mazururin bi harfin jarri sannan kace allahi muka ce lafazin allahu ɗin nan allahi ɗin nan mazururin ne bil idafa da ibafatihi ila al-ismi da kace ar kuma shi ko mazururin ne bi taba'iyyati bi taba'iyyatihi li allahi domin ar-rahmanu sifatun lillahi da kake arrahimi shi kanka arrahim din nan majrurun ne bi tabi'iyatihi lillahi har yanzu domin da arrahman da arrahim dukan su menene sifofi ne nawa na Allah to shi sai yake maka anan wa huwa yashmalu al-jarra yashmalu al-jarra bil harf wa yashmalu al-jarra bil idafati wa yashmalu al-jarra bit tabi'iyyah duk wannan bai da nuna ba sai sawa'an kana majruran لأجل الهرس أي لأجل هرس الجر هو كان مجرورا لأجل الإضافة هو لكان كان مجرورا لأجل تبعيته للمجرور وهذه ذا <coughs> مثال الإضام أنا ضد به لا أنا مثالي لبا لا أنا يتي فتن كتن كتن مررت بغلام زيد الفاضل aiwa bari mu tambaya tun da mariga mun yi bayani na tsakiya tsakiya alfadil din nan da me aka masa jarra na aiwa bittaba'iyya domin shi alfadil din nan sifa ne ga wane ne ga wani lafazi ga zaidu wa bi shi kenan yayi suna ɗaukar muku abu akai kai sai kuma kuka fahimta ba na nuna abubuwan sun tafi daidai ka ga mararsu bi gulami gulam majururin ne bi harfin jarri sannan zaidin majururin ne bil idafati sannan alfazili majururin bil tabi'iyya shi ma bayyana mana abin الغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مدلول بالتبعية وهو أشمل من قول غيره في ابن مالك أنا يأتي منا حصل تمييز للاسم بالجر بيتي بحرف الجر بقى shi ne ina adil ya ce ai a wurin tabirin sannan akwai duka wannan ya fi zama daidai domin zai game duka nau'ukan jarra amma ya ce bi harfin jarri ya nuna kenan kamar an fidda majrurun bil idafati an fidda majrurun bil tabi'iyyati wannan ko ba daidai bane to akwai wasu maluman nawo da in sun zo wannan bayani sai su takaita to a gan cewa ne bi harfin jarri wannan kusuri ne mai cewa bil jarri shine yafi dukka domin zai hada duka wa'annan nau'ukan jarra da muka yi bayani السيني انه مالك انه عقيل ياتي وهو اكمل من قول غيره بهرك الجر لماذا لان هذا لا تناول الجر بالاضافه ولا الجر بالتبعيه ومن كثي <coughs> بهرك الجر كويت وبريح او ان نؤك قد ومنها التنوين sai kuma tanwini tanwini shi ma muka ce yana da ne yana cikin alamomin suna wa huwa ala arba'ati aqsam shi tanwini yana zuwa a bisa kaso daban-daban har hudu akwai abin da ake kiransa tanwinu tamshi ko tanwinu tamakkun ko tanwinu amkaniya ko tanwinu sara duka sunayensa ne نوعينا آه، اسم نفر كوشيني مي تنوي التمكين وهو اللاهق في تنوين التمكين شيني ونديكي رسال رسال هو اللاهق وللأسماء المعربة شيكي رسال سونا ايه دسكي كربين ايرابي انجاني <coughs> دسكي كربين فاقوا معنى ايرابي فاقوا ban da irin suna da muke ce musu mamnu'un min as an gani akwai sunaye mamnu'un min as akwai kuma sunaye da muke kiran su abin nan mu'raba wanda za su ɗauki faɗuwa wani lokaci za su zamanto eh, wasali ƙasa faɗuwa ko ruku a faɗuwa ko fataha faɗuwa an gani to duk suna mai wanda ya cika wa'inda da ke dauke da wa'in nan da yake ɗauke da da yake ɗaukan alamomin irabi gaba ɗaya ana kiransa cikakken suna an gane ko? <clears throat> domin wana nuna ƙarfin suna da siffarsa ba da nauyi ta yadda zai hana shi motsi yana iya motsawa ko ta ina ya zamanto faduwa wasalin ƙasa ya zamanto eh, faduwa ta hanyar rufuwa ya zamanto faduwa ta hanyar nasaba an gane ku wannan cikin suna ke wato ya samu tamakko ne an gane ku a cikin ismiya saboda shi da ka gan shi kafin gangariyar ɗan asali ne baka isa ka kamanta shi da fi'ili ba ko kamanta shi da harfi an gani sabanin wanda yake ɓamno'in eh, minasar ka duba da wani gefe yana iya ne sunan ne amma dai suna ne mai ɗan na ƙasa na ƙasa ba daga cikin sahun farko an gani وجي بعد تمييني تمييني التمكين كو تمييني التمكن كو تغدى مكأمة طولو سنعين وغتي تمييني الصرف سوى تناني مصروفي بغام من الصرف ده فغالي يذكر في محمد محمد تناني مؤرف وهكذا زيك في محمد فقال في مررت محمد فقال في مررت بمحمد بقى أنا إنه من السلف من ذاك الشيء مررت بمحمد كما أمر على وزن فعب وأنا ممنوع من السلف سبود حكا شكر فصولا تمكن انت أبادي إثنية بيتين تمكن إليس محمد من ذاك الشيء مررت بعمر وبعد ذاك الشيء مررت بعمر كو بعمر ثم مررت بعمر رأيت أمر ولكن رأيت أمرا هذا عمر ولكن هذا أمر سواء سواء محمد ولكن مررت بمحمد رأيت محمدا وهذا محمد من؟ شيني لما أنا مثالي أنا أتيك زيد كما كنا زيد زيد wannan tamini na zai tamini na ana kiransa tamini ne da ke nuna tamakkuni ƙarfin kasancewar wannan lafazi ya cika a kira shi suna shan suna hmm? wanda ya kai ya kawo ta kowane ɓangare wa rajulin kare da ke maratu bi zaidin wa aitu zaidan wa haza zaidun maratu bi rajulin ra'aytu rajulan وهذا رجل <coughs> إلا جمع المؤنث السالم أما ينظام التوجيه بل جمع المؤنث السالم اعتماد أو كان تنوين التنوين جمع المؤنث السالم تنوين المقابلة يعني با تنوين التمكين با تنوين الأمكانية با تنوين الصرف با في بند والنص ناو مسلمات أم فهمت؟ أم an kawo wannan tumiri ne don ya dace cikin muƙabalar musulmi na wannan nun ɗinnan ko musulmi na wannan nun ɗinnan an gane ku wa illa na wa jawarin haka nan banda irin lafazin jawar domin wannan tanwini musanyar harafi harafi yaɗin nan ne da aka shafe asalinsa jawari وله الجواري وله الجواري المنشآت idan ka goge alif ya zamanto zai karɓi talmini kana iya shafi ne ka shafi yaɗin ya zamanto ko ba ba ma ba don yana jarra ba zai bambanta ba ne ya zamanto fa'ili ko maf'uli ko majururi duka dai wannan tamiri yana nan ko kawai ka ce hazihi jawarin ko hazihi jawarin zo za ka ce jawarun ba duk da yake khabar ne khabar ka asali kawai marfu'un ba yawwa haka jawari don asalinsa jawari ne نقول هكا ونن تنويني ايوا بنينا حرس الا اتشافي تصور هكا ونن تنوين با با تنوين التمكين بني ونن تنويني نوي نوئي دبا كما يبدا تنوين المسلمات با تنوين التمكين بني تنويني نوي نوئي دبا زامو البيان مثلا دبا وغواش لم يأثلين غواش غواشي هو هكذا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وغرقت مهاد ومن فوقه غواش غواش جمع غاشية ko kamar ka ce yana daidai da gashiyatun su yan wuta suna da mihadun wata irin shimfiɗa firashi sannan kuma saman su kuma akwai wani burgu akwai wani lullubi shi ma na azaba ba ba wanda zai kama kan ima ba ko kuma burguna ko lullube lullube domin ga washin kamar da muka ce jam'i ne jam'i ne na ghasiya amma ka ganin mun ce ga washin wato asalin salafin min jahannama mihadun wa min fawqihi ghawashi ghawashi jam'u ghasiya da muka shafe yanzu sai muka musanya wannan ya da menene da tanwini wannan ya zama su tanwini iyo tanwini ne don musanya wani abu saboda haka ba tanwini bane na tamke kar ku damu wannan duka sunan su zai zo shine cewa sai ati huma hukumin tanwinin eh, abin nan irin musulmatin da jawarin da gawashin su za zo nan gaba wannan taminin farko taminin karshe dama ya ce muku arba'atu aqsam ko sai akwai abin da ya kira kuma taminin karshe tamini ne ya nuna cewa wanda aka nawa na din nan ba a san shi ba ba sananne ba ne za a kan yi tamini domin ya nuna ne don ya nuna wanda ake magana a kansa din nan munakkar ne ko na kira ne ba mu san shi ba ba a san shi ba وعلينا شيء وعلينا تمين الأجل تمين التنكير وهو اللاهق للأسماء المبنية ومن تميني إذن سنة تمين لكيرس كان سونا يجينا منه إذن سكي بويه أنغاني في بويه إن جنيني هر كلهم في بويه مراتب في بويه هذا في بويه رأيك في بويه بقى ودي عدم لذي سنجي هلا من يديك كل هكذا واجيني وانا مؤمنين <laughs> فلا يتمرد سيبويهن وهذا سيبويهن ورأيت سيبويهن saboda kai ne sarkin nawo ba za ka so shi wannan tamiru sancir yana riskar irin waɗannan sunaye ne wanda suke hamiyai ya zo domin ya nuna bambanci shi sa aka kai farkan ma'arifati ha wa ha. domin ya bambanta tsakanin wannan an san shi suna ne duka biyu shi nan kana ganin su daya an san shi mutane biyu ne sibawai wannan sibawai ka san shi dama ko abokin ka ne kullum kana ganin sa ko yana zuwa yau kuma ya zo da wani sibawai hin kana son ka bada labarin cewa sibawai hin da na sani da kuma wallahi wani sibawai da ban sani ba to za ka kawo wannan tunani ne don a bambanta mai sauraronka cewa wannan silba rashin sananne ne a wurinka ko a wurin su shi da kake ba shi labari wannan kuma kai baka san shi ba ko shi bai san shi ba an gane ko <coughs> ne nahu marasu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhara marasu bi sibawaihi hmm? na kam ba bawaihi baka ce hin ba ba dama shine asalin sunan ba sai bawaihi ba hin ba marartu da sai bawaihi na gamu da sai bawaihin nan da na sani ka sani sai abokina wa bi sai bawaihin akhara da kuma wani siba wani gaskiya da ban san shi ba kai ma ina jin ba ko kuma da nakalli ne kai baka san shi ba saboda haka wannan tambayi ne na siba wani na biyu din na nuna alama ne na tantiri na wanda ake magana a kansa wannan mutumi ba a san shi yawwa kamar ka ce ne mararsu bin rajuli wa bi rajulin akhara na gamu da mutumin da muka sani ko da na sani da kuma wani mutumin da a gaskiya ban san shi ba ko kai da muke wata magana ba ka san shi ba kaga wannan bin rajuli al'in nan ya gwada cewa sanni ne ma'arifa ne shafi'an din nan kuma wa birajulin akhara ya zama na kira baka san mutumin ba yawo akwai abin da ake kira wannan shine na na biyu ko ismi na biyu ta muqabala akwai ismi na uku abin da ake kira tanwinul muqabala saboda wani yana da wani abu kaza ni ma ina da wani abu kaza tanwinun hmm? fuskanta saboda cewa kowa yana da wani matsayi da zai tabbatar da kansa shi ne malam muƙabalan anan وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في تنوين المقابلة samu أكي ke في أكي رسكر جمع Salim? Akwai أكو muzakkar المذكر Salim. a guda maka cewa wannan salim ne ba mukassar ba ne ba wanda aka kakkarya ba ba akwai da tafsir ba za a san shi dai nan gaba ko da ga wanda yanzu za su fara karatun na hudu ta nawo muslimatin fi muqabalati nun النون fi jam'i mudhakkar salim fa muslimina fa muslimina muslimuna jam'u muzakkar ne salim yawwa domin muslimun me yasa aka ce masa salim lafiyayyen jam'i don ba a taɓa mufradinsa ba yanzu yasa za ce ai wannan jam'i ne jam'i salim ko jam'u muzakkar salim ko umar mu'annas salim sabanin jam'u tafsir fi'ilun lafazin fi'il ba fi'il ba kuna gani to idan kana son jam'in sa za ka ce af'alun ka ka kakkarya singular ka canja af'alun ka canja masa abin nan amma ka ce muslimun sai ka ce muslimuna wala ka muslim yana nan asalin ko ba haka ba to wa tanwinul iwam da kuma abin nan tanwinul iwam an gane wane ne tanwinul iwam ne wannan su washin din nan su jawarin su dawa'in su nawahin nawahin ba jam'u nahiya ba hadhihi minan nawahi wannan suna daga cikin abubuwan da Allah ya hana hadhihi min nawahin Suna daga cikin abubuwan da Allah ya hana da kace hidin nan wannan iwab mai musanya ce ga ya da ka shafi da kana cewa nawahi to shi yasa ake ce maka tanwinul iwam shi kuma tanwinul iwam nan shi ma kuma yana zuwa zuwa yana kasuwa gashi uku aiwa mun yi Tanmini, tanwini don muna magana fa alamatul ismi muka ce akwai jarru mun gama maganar jarru shi ba da rikici sosai da muka zo Tanmini muka ce Tanmini na tafi kashi uku sai kashi hudu mun yi bayanin kashi uku kashi hudu shi ma yanzu ya yi reshe saboda haka sai ku lura yawwa wa tanwinul iyob musanya yana zuwa shi kuma a bisa kashi uku wani lokaci yanzu da muka ce a kaga wannan eh, yana wakiltar yaɗin nan ne yaɗin nan ne kawai ko yawwa akwai wani kuma na iwab ne amma saboda ba ya din nan kamar da muka ce harfi ɗin nan ba a'a zai zaman to me zai zaman to jumla ce aka shafe da aka shafe jumlan ne aka sa tanwinin kawai yau shi jumla sannan wani tanwinin iwa kuma zai zaman to suna ne yanzu ba harfi ba kamar muka ce ga washin da nawahin da jawari hmm? da dawarin wannan harfi ne na ya muka shafe musanyansa shi ne tanwini akwai tanwinin iwa da za mu jumla gaba ɗaya babbar jumla za mu shafe wannan tanwini wa wakilce akwai tanwinin da suna ne guda za mu shafe tanwini wa wakilce sunan an gane ku ya sa ce wannan yana shi tanwini wa yana zuwa har zuwa kashi uku kan kashi uku na farko iwabin an jumla zamanto musanya game ga jumla yawwa wa huwa alladhi yalhaqu id to wannan wannan tanwini shi yake riskar iz iz an gane shi wannan tanwini zai zo ne iwaban an jumlatin takunu ba'daha a matsayin musanyar wata jumla da za ta zo ne bayan wannan isri an gane ku ta ƙaunihi ta'ala kamar inda Allah ke ta cikin suratul waqi'a falola idza balagati al-hulqum wa antum ina idin tanzurun wa antum ina idin tanzurun hmm? ai da aka ce hina izin tanzurun بعيز بنينا اي اذني سيئة زنكو ما مكون اي سيئة تازين اي جينا اذ بلغت بلغت الروح سيئة شافية انجاني فهوزفة فهوزفة بلغت الروح الهلقومة فلولا اذا بلغت الهلقومة اذا me yasa za ba zafi shi lokacin da su rayukan suka suka zo makoshi yanzu suna dab da fita ko kuma ga taron ku ga uwa ga uba ga abokai ga wane ne kuna ji kuna kallo ba abin da za ku yi wa antum min izin tanzumi ku dawo da shi mana ku ku ce a yanzu mu za mu haɗu mara da ƙarfi da ƙarfi rai din nan ya koma can ya koma jini ya koma cikin lafiyarsa ya ci gaba da rayuwa ai ba za ku iya ba ko mhm. to saboda haka wannan tamminin ya yi ne ya wakilci ne ya wakilci balagatin ruhul hulkum ba sai mun maimaita shi ba yawa fa huzifa balagatin ruhul hulkum wa utiya bitanwini bitanwini iwadan an gani واسم يكون عوضا عن اسم akwai tanwibul iwab wato kashi na biyu kenan shi kuma yana zuwa ne a matsayin musanya maimako ga suna ba jumla ba wallahi u likulli shi ne wanda ke riskar irin lafazin kullu ilmi lafazin kullu iwaban amma tu ba ku ilaihi a matsayin musanya ga abinda za a jingina shi zuwa gane da kullu in an fahimta ga misalin sana'u kullum ƙa'imun kullum ƙa'imun ko amanar rasulu ma'amzala ya marabbar mummun kullum amana billahi wannan tanwin ina na kiransa tanwin ne tanwin iwam domin wani lafazi ne wani lafazi ismi ka shafi a nan ma'ana kullu mu'minin ko kullum muslimin domin amanar rasulun ma'azalin rabbul mu'min kullum al-mu'minun innan wata kullum mu'minin kullum amana billahi ai kullum من المؤمن وكل من الرسول هو نيني يا إيماني لألا يا إيكذا كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا وانا اذا منتو تميو الايوب ايوب اما إيوه، عن مين اني عن اسمين هاي ومن كل انسان فهو لك انا اقول اضافة عليكم وعلم يوم مضاف علينا مضاف اليه نعم <coughs> يا ايكا اي كل انسان قائم كتب كل قائم معنى كل انسان قائم فهذف إنسان وأتي بالتنين عوضا عنه والإسم يكون عوضا أهرته وندرنا من بعين ستجواج في جوار بثورا أهو وهو الله لجوار لجوار إنكو إذن سجواري إذن سغواشي إذن سدوائي إذن سنواهي irin su a ali kai tai za ka same su da yawa ko ba ku a sami ko ya kawo hamsin <laughs> ai wanda da shi ne wahala din na gaga an zabuwa aiki <coughs> ta ai karfe na fara miki nawa aha to bari mu za mu tsaya nan kusa wa gawashin ko wana bihi ma rafan wa jarran a halin rufu'a da jarra kawai amma in ya zamanto halin nasaba ne za ya za a masa wasali an gane yawwa nan za a ce na wahiyan sai za a ce maka raf'an kawai hmm. na ba za ka ba ومررت بجوار أمر فهذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا أي أنهاء عن الياء الحمد لله